وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ كرسمنا لسات الأدب المفرد لسات الإمام الغمام أبو عبد الله محمد إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة اللجوء فيه رحمه الله اللوكه اللي قبلت منكرا في حديث ابي هريره رضي الله عنه وان يكون شيء لا باري قبل جريج لا ابن ديفا وروجريش نجر الراوه domin آه، Allah subhanahu wa ta'ala bisa hikimarsa wanzazziya yakan jarraba bayansa na gari da nau'ikan jarrabawa daban-daban domin daga darajarsu domin kuma kankare musu abin da yake tare da su na kurakurai don haka juraish rahimahullah Allah ya jarrabe shi a sakamakon addu'a da mahaifiyarsa ta yi masa abin da ya faru ya faru karshe kuma Allah ya sama masa mafita daraja ta sai ta kara fitowa fili aka kara sanin matsayinsa shi ya sama a ruwaya cikin lissafin musnadin imami ahmad bin hanbal yayin da shi yaro ya bada amsa cewa wannan mai kiwon shi ne babansa sai suka kama subhanallah suka kama tasbih subhanallah ai haka mutane suke da subhanallah abin mamaki ai ba mu saba haka yake ba to saboda haka za mu mai da fuska ta zanto ta zinare da azurfa ce a umayar min ita yadda take to kaga wannan sai ya kara bayyana matsayinsa da kuma girmansa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma da man ka'ida sai Allah ya bayar kuma ya take Allah ya ji Allah makharaja ya ga makharajan in nasira ولا النكرة في سياق الشر تفيد العموم كعب معنى كون عرض وتكرم في ينا كي يدوكو في الله سبحانه وتعالى وأنا غير سنيا مكة وتوانيش المكة آه، آيات أرواية كن مسند الإمام أحمد بن حنبل جمد إتو وننبيوة da ake cewa ta yi zata yi sata kan cewa ta mutu wato an zo wucewa da gawarsa ana tanta a kafa. to wannan ruwaya ba ta inganta ba ruwaya ce da'ifa isnadin da'ifi ne na ruwaya haka ruwaya ce da'ifa abin da ya tabbata shine a raye take da ranta an gane wannan kenan sannan a baya eh, sai imamul bukhari rahimahullah آه، يقول وانم بابي لسيوى باب عرض الإسلام على الأم النصرانية آه، بابي نيكي لياني لمدى بجرة مسلمتي لمهايتيا ودكي كان الدين كريستانسي آه، وانم بابي دا إمام البخاري رحمه الله يقول سيكي بارك وتنسي وكمر مهايتيا أبو هريرة رضي الله عنه نصرانية نصرانية kirista a gane amma a ruwaya cikin littafin sahihi muslim kitabu fada'il sahaba da musnadil imami ahmad bin hanbal cewa mushrika wa hiya mushrika ita mushrika ce wadda kuwa su ahal kitab daban mushrikai kuma daban هناك الله يتي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة وأنك أجا أن أطفكما يقتدي المغايرة في الأصل إلا بدليل لأن الله والمشركين وأن سيك من يكن سوى أهل الكتاب دبوكما مشركين دبوكما يعني فأما ترى ذلك سوما أهل الكتاب المشركين saboda saboda su ma sun tare wani Allah da Allah subhanahu wa ta'ala ta fuskar rikar uzairu a matsayin ɗane ga Allah ta fuskar rikar annabi Isa a matsayin ɗane ga Allah subhanahu wa ta'ala su ma mushrikai ne amma akan bambanta su da mushrikai ta fuskar domin sun suna da littafi su ko mushrikai ba littafi a hannunsu zaka sai a ce mushrikai kuma a ce ahlul kitab domin su suna da littafi amma haka kuma bai kora zanto su ma mushrikai don haka Allah ce da jirgin kafin da zina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam wa qala al-masih ya bani isra'il Allah rabbi wa rabbuk sai innahu man yushrik billah فقد حرم الله عليه الجنة jannata wa ma'awahu an-nar wa ma kaga batu ne ake kan sultanin kitab amma aka batun ne shirka aka batun wato ainihin shirka a sannan kuma Allah ce wa qasu yahudu uzair ibn Allah wa qalat nasara masih ibn Allah zalika qawluhum bi afwahihim yudahuna fi qira'a nafi' da kuma yudahuna qira'atu jumhur قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سيتم سبحانه أما يشركون amma shi sarki ya tabbata ga Allah abin da suke yin shirka ne su suwa kenan ahlul kitab al-yahud wal an gane ka zan tura mutum kirista ko bai yahude in ya bijire da gaskiya kuma zai zama mai mushiri kafiri kenan to a abi huraira radiyallahu an a wannan hadisi yake ba mu labari game da abin da ya fuskanta na matsaloli ga mahaifiyarsa ta yadda yana kokarin kiranta zuwa ga addinin gaskiya shine addinin musulunci tana bujirewa tana yi to na sai yake sabbaba mata damuwa a ruwaya ma cikin sayyid muslim da musnadin imami ahmad bin hanbal wata rana ya zo ya faɗakar da ita akan addinin musulunci saboda haka sai ce sai ta jiyar da ni abin da ba na so game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ma'ana ta faɗi wata magana mara kyau ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake don haka sai na zo wa manzon sallallahu ina mai kuka wannan sai ke wani kaunar sahabbai da annabi Muhammad kaunar ah, yar bakar magana ta faɗa amma wannan bakar magana ta sabbaba wa Abu Hurairah damuwa a ransa wanda ya kasa dauke damuwar har sai da ya zubar da hawaye yana kuka ya zo wajen annabi Muhammad sannan yake gaya manzo Allah su sunan ga abin da ya faru saboda haka ya rasulullah ka yi mata addu'a Allah ya shirye da ita manzo Allah ya mata addu'a saboda haka sai ya koma yake sai na koma ina mai gaggawa domin mata bishara akan ne manzo Allah ya mata addu'a kan Allah ya azurta ta samu shiriya da na je sai da kofar a kulle karshe aka bude kofa sai da shi abin da ya faru ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ina ce da babu wani abin bauta bisa tantance sai Allah lalle annabi Muhammad manzon Allah ne don haka sai ta karbi wato ainihin musulunci to a nan shi imam bukari sai kawo a shi hadisin a takaice anan wanda hadisi ne malamai sun rawaito shi ba imam bukari imam muslim ya fi da cikin sahih muslim haka shi ma imam bin hanbal ya fi da cikin muslim nasu haka ibn sa'ad ya fi da shi a kitabu tabaqat haka imam al-bazawi ya fi da cikin sharh sunna haka al-imam al-hakim ya fi shi al-mustadrak ya ce kuma hadisi ne sahihi kuma zahabi ya goyi bayan sa amma gaskiya zalisi ne wato ainihin hasan kamar yadda bayani ya gabata a satin da ya wuce hadisi ne hasan isnadu hasan zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa shi yasa shi kansa zahabi cikin a a'lamin nubala to shi ma anan sai tabbatar cewa hadisin hasan sinaruhu hasan wanda kuma shi ne abin da yake daidai to ana akwai bayani game da a kawo hadisi a ce hakim ya inganta shi kuma wa wafaka zahir wani lokacin a ce wa aqarrahu zahir hakim ya ce wannan hadisi sahihun ne ala shar'i shekhaini ta ce wa aqarrahu zahabi ko wa wafaqahu zahabi ma'ana zahabi ya goyi bayan sa akan haka to kuma kuma wasu tafai na zahabi din kuma sai ka samu kuma ya saba abinda da shi hakimin ya faɗa kan wannan hadisi Da wannan kaga sai yake hukunta bibiyar maganganun shi a shamsuddin zahabi rahimahullah kan cewa wa wafaqahu az-zahabi ko wa aqarrahu az-zahabi domin zaka samu a an ce zahabi ya yi wa al ne sabuni nisaburi rahimahullah muwafaqa ko ikira kuma sai ka samu a wani littafi na az-zahabi kuma ya rauna shi wannan hadisi to wannan sai yake hukunta tamkadar wara kenan ga az-zahabi bai hukuntawa duk da dan adam ne ake iya samun wannan wani lokaci ya yi magana a wuri kaza wani lokaci kuma a sami sabanin wannan magana saboda yanayin kwakwalwa inda su so tari duk abubuwan da suke da ka ke ba wai karatu bane irin namu na yau karatun shirari eh, kana jan baki da kire na jan kashi ma da kyau ina ba ta muna gane ba dole sai an haɗa dabara sannan karatu zai tafi da su karatu ne na gaskiya an yi karatu domin Allah don haka sai Allah ya hora karatu to na sai ke bayu akan samu auha wasu yan kurakurai daga nan zuwa ta to shi din zahabi rahimahullah ya yi talhisul mustadrak talhisul mustadrak manufar din zahabi ga wannan littafi nasa shine takaita shi littafin al-mustadrak na abu abdullah al-hakim al ne manufar kenan ba wai manufar inganta hadisan da suke cikin al-mustadrak ba ko wani abin da yake ne kama da ka a takaita littafi idan to littafi takaitacce dan haka ma sai ya sa suna da talkhisul mustadrak to da haka abin da ya gani a cikin littafin na cewa sahihun ala sharfi sai a kawo kha'un da mimun ana nufin alkha yadullu al bukhari wal mim yadullu ala muslim to wannan ba wai zancen zahabi bane a zancen shi hakim magana shi hakim zahabi sai ya takaita an gane da kyau don haka wa wafaqahu zahabi din nan kowa karahu zahabi lalle akwai matsala kwarai da gaske shi yasa akwai a Sheikh Aziz Rashid Muhammad ɗaya daga cikin ɗaliban bashar awad ma'aruf wanda ya taƙi ke ta tahabibul kamal majalabi 35 ya yi risalarsa ta majistir mai suna manhajul imamin zahabi fi talhishin musadar ya yi bincike mai kyau a kan wannan sannan gabaninsa kuma akwai risala mai suna ita ma iyaka wal ihtirar بما نسب للذهب من موافقة وإكرام to ita wannan risala kuma tafi waccan ɗin kyau saboda haka in ka koma wannan risalolin guda biyu za ga an tabbatar da bayani na ilimi akan cewa wafaka zahabi wa zahabi ba wai manzarin zahabi an gane kyau duk da yake akwai ɗaiɗaikun wurare kuma cikin talkisin sadarar ɗin da shi a zahabi rahimahullah ya yi wa hakim ɗin kuma gyara wanda ya saba kama ake inganta hadisi kuma hadisi ya zanto hadisi ne bafi ko mawdu'a ko ba'i ko wani abin da yake mai kama da haka wani lokaci za a zahabi yakan kara bayani a an gane da kyau saboda ka da haka anan a nan a shamsuddin zahabi kan wannan hadisi ya masa hukuncin hadisi ne hasan kamar da yake cikin siyaru a alamin ne don haka wannan shine hukuncin da ya masa ba za ka rufi da wancan abin ba na cikin ne talqisul musara akan cewa shi zahabi ya goyi bayan hakim akan cewa hadisi ne wanda yake sahihul isnad an a to wannan hadisi abin da nake fahimta a cikin sa abu na farko shar'an turiyin da'awa wato da'awa kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala da waɗanda ba su musulunta ba to a kira su zuwa ga addinin Allah su karba addinin Allah subhanahu wataala sannan ga waɗanda kuma sun musulunta shine a kira su zuwa ga riko da littafin Allah zuwa da yin riko da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisa fahimtar magabata na kwarai dole ne a sami addu'a cikin al'umma masu kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala masu kiran waɗanda sun karɓi addini kuma zuwa ga bin littafin Allah da sunar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sannan kuma da'awa ita ba a yin ta dole sai da ilimi dole sai da ilimi ilimi shine zai tantance maka abu kaza ma'ruf ne abu kaza ne munka abu kaza mai kyau ne abu kaza mara kyau ne abu kaza addini abu kaza ba addini ba an gane ba a yin da'awa da ka wato mutum kawai saboda zafin sansa ga addini ba tare da ilimi bai ci zai kira mutane zuwa ga addinin Allah to wannan sai a samu matsala shi yasa dole akwai gyara kure da gaske musamman sai a ce daga zarar an samu fasto ya musulunta sai a ce nan take ya fara wa'azi musulunci shi ma a fara yawo da shi garuka da kauyuka wannan kuskure abin da yake wajibi a zaunar da shi a karantar da shi musulunci ya san me musulunci kullum ya karanta addini musulunci ya san yadda yake to a lokacin sai ya fara kira zuwa ga musulunci da kuma yin istishhad da abin da yake cikin bible to amma ya faɗo musulunci yau gobe sai kuma a mai da shi shugaban da'awa to ga dole a samun matsaloli da kalubale ta nan da can to da'awa dole sai da iri. a shi yasa Allah ya da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرتي أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين كثير سوء ولا اتهانيات إنا كلا زواج أدين الله على بصيرة أي على علم وحجة وبرهان bisa ga ilimi bisa ga hujja bisa ga arishin dalili an gane sannan kuma Allah ya ce shi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan bil hikma bil hujja bil ilm bil burhan bil dalil an gane al hikma ilmi ke yu'ti al hikmata man yasha wa man yu'ti al hikmata faqad utiya khayran wa ma يذكر illa ul albab an جانب ilmi ميكان. dole sai an samu ilimi sannan kuma a wannan hadisin mun fahimci cewa ita da'awa ba ta da lokaci eh, ka ce kawai in ka kira mutum tsawon sati ɗaya ko sati uku ko sati uku bai amsa kiran ka ba shi kenan ka daina a wannan ba zai karbi shirya ba ko wannan ba zai gara sunna ba a da'awa yin ta ake lokaci bayan lokaci lokaci bayan lokaci shi yasa Abu Hurairah radiyallahu anhu da ya gajiya ba an gane ya je masa wa'azi na musulunci akan ta karɓi musulunci ta ya ƙara komawa haka bai gajiya ba lokaci bayan lokaci to ba a cewa da'awa kawai zan yi da'awa nan da shekara goma in na yi shi kenan bayan shekara goma zan huta ko zan yi da'awa nan da shekara ashirin ko shekara talatin ko wani abin da yake mai kamar da haka a'a da'awa wanzuwa ake a cikinta ko da yaushe mutum ya zanto cikin da'awa cikin kiran mutane zuwa ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala tun daga annabi Nuhu alaihi salam shekara dubu ba hamsin yana kira mutane zuwa ga addinin Allah wala kada an suna nukan ila qaumihi farabisa fihim alfa sanatin illa 50 aman fa akhadhahum tufan wa hum zalim shekara dubu ba hamsin yana kiran bai ce ka ya ce waɗannan mutane ai tunda na shekara ɗari ya kamata in bar wannan ah, haka haka ba irin ah, zarfin zaman da zarfin makan ala ala al ya amfani shi قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أسابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا yayi da daddare yayi da rana yayi a ɓoye yayi a bayyane yayi a keɓance kuma yayi a gama gaba ɗaya sannan ga shi yake musu fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا أما كاشي وما آمن معه إلا قليل to da'awa ba ta da iyakar lokaci sai da abu ya kai abu sannan aka yanke tsammani sannan kuma sai addu'a ta hallakarwa Allah kuma yi ya ainihin amsa addu'arsa an gane da kyau fa da rabbahu anni maghlubun fantasir fa fatahna abwab as-sama'i bima'in munhamir wa farjanna al-ardha uyunan فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء liman kana كفر وسنتي أكبر شكرا to da riga an yanke tsammani ba su shirya ba to amma kai wa ga to saboda ka sai kai kai shi yasa abi da bai gajiya ba bai gajiya ba bai gajiya ba sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci tuwar gabatar da da'awa a matakin farko ga mafiya kusanci gare ka su ne kan iyaye zuwa yan uwa an gane shi yasa Allah ya ce da manzo Allah wa anzir ashiratakal asrabi ka gargadi danginka mafiya kusanci gare ka shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin bukhari da muslim haka ya riga kiran ya ku ni wani ya ku bani wani ai zo kan isa fatima radiyallahu anha ki roƙe ni daga abin da yake cikin dukiya ta zan bai amma ba zan iya wadatar da ki koyi daga azabar Allah subhanahu wa eh, in hana Allah ya azabtar da ki matakar kan kaso ce ba zan iya ba to sai a fara da dangi mafiya kusa dan haka a ibn qayyim rahimahullah cikin zadul ma'ad fi hadai khair ibad juz'in farko haka ya kawo maratibud da'awa mataki mataki da kaza sai kaza daga kaza sai kaza domin fahimta ta cikin wannan hadisi ta yadda abu huraira radiyallahu an yake ta kokarin kiran ita mahaifiyarsa zuwa ga ainihin addinin musulunci sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci daraja da girma da karamci na shi Abu Huraira radiyallahu anhu da ya tsaya tsayin daga yake ta ne yake ta kokari ga mahaifiyar sai ta musulunta ta gane addinin Allah ta fahimta addinin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi a bangaren da'awa ba a tsaketo akan wa'azi kadai aka hada hadda addu'a an gane ba hadda addu'a ba wata kai aya da hadisi zaka yi ta kawo mutane ba a ka kawo aya da hadisin kuma cikin dare ka sai kai ta addu'a Allah hajanan da suwa na sunna Allah ka fahimtar da su addini ka fahimtar da su addini to haka shi yasa ya tabbata cikin sahih bukhari annabi ne aka masa roƙo aka fasa masa kai aka raunana shi amma karshe ne sai ce Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun wa fi riwaya Allahumma ighfir li qaumi fa innahu la ya'lam yace ya Allah shirye da mutane sai musu addu'a ya Allah gafarta musu domin ban san cewa ni ni ni annabin ka bane ni manzon ka ne to da haka bangaren da'awa sai ana hada da addu'a kai kanka mai da'awar kana addu'a a karan kanka Allah ya tabbatar da kai akan turbar daidai kar ka samu zariya kazali da za ga mutum ya fara abin kirki da farko kuma karshe sai ga ya lalace sai ga shi ma bai rima sha kiɗa to kaga an samu matsalar kenan to dole sai na addu'a Allah ya tabbatar da shi kan shari'a Allah ya tabbatar da shi kan sunan Annabi Muhammad sallallahu bisa fahimtar magabata na kore sannan kuma yana addu'a Allah ya fahimtar da waɗanda yake kira zuwa ga addinin Allah su fahimci addini su fahimci sunan manzo Allah bisa fahimtar magabata na kore kaga sai ci riba da yawa ga ribar yayi da'awa yayi kira yace Allah ya ce annabi ya ce ga kuma ribar yayi ne yayi addu'a kaga lada kan lada ke a sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma neman addu'a wajen mutum wato ka nemi addu'a wajen mutum da yake so ta maka shi wani maka min da addu'a kan kaza ko yi min addu'a kan kaza babu ku mun fahimta ka cikin wannan hadisi inda abi hurairah da manzo Allah ud'u laha laha sannan ya karshe ud'u laha li wa li ummi a gane domin bai da ka da haka ya tabbata ma hadisin Anas bin Malik wanda yake cikin ah, sahih Bukhari da sahih Muslim an samu fari ruwa ya ke zuwa dabbobi sun fara mutuwa amfanin gona ya lalace abubuwa dai manzo Allah yana kan mumbari yana khutbatul juma'a saboda haka sai wani mutum ya shigo shi ya rasulullah ka roƙa mana Allah Allah ya shayar da ruwa ka roƙa mana Allah sai manzo Allah daga hannu shi a Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna da haka ruwa sai sai sau sai da ake tashi da ana ruwa sannan kuma ga hadisin da yake cikin sayyid bukari aka samu al-abbas bin abdul muttalib kuma dan khattab akan yayi addu'a Allah ya sauko da ruwa sama saboda ka yi addu'a kuma kai ka wasu da wannan addu'a ta sauka saboda haka idan mutum na gari ne babu laifi ka nemi addu'a a wurin su ka ce ka taimaka min da addu'a ko wani abu mai kama da wannan babu laifi akan wannan mun fahimta ta cikin wannan hadisi shi yasa ma yaro cikin sunani abi daud da jami'i tirmidhi bi isnadin da'if amma hadisi ne da'ifi amma a matsayin shahid min babil istishhad da min babil ihtijaj Umar dan Khattab radiyallahu anhu zai je aikin hajji ko umara sai manzo Allah ce masa ne kada ka manta mu da addu'arka ya dan uwa ka tare ya mu cikin addu'arka ya ukayya ya dan uwa na manzo Allah yake ga Umar al-Khattab amma tun da yake an gane saboda ka neman addu'a wajen mutum na kirki wannan babu laifi ka nema amma shakin wasu daga cikin ashafi'iyya suna ganin a bai kamata ba addu'ar ma bai kamata ka nema wajen wani maka ba domin da suna ta kai ga shi hadisi cikin ah, sahihi muslim hadisi ma'au bin malik sahabbai sun yi mubaya'a da manzo Allah akan ba za su tambayi manzo Allah sallallahu alaihi akan ba za su tambayi mutane komi ba to saboda haka idan kire mutum ya maka addu'a ya ka tambaye shi wani abu domin addu'a wani abu zaka zaka ce maka ruhi amma wannan magana kuma ta fito da abin da nasi ya tabbatar an gane da kyau saboda haka wancan batu ne ake akan roƙo mutum ya zanto mabaraci to wannan shi shi aka hana amma addu'a ga mutumin da kake kyauta masa batu bawan Allah na kirki ga hadisi cikin sahih muslim manzo Allah ya umarci Umar dan Khattab cewa akwai uwaisul karami in ya gama da shi ne ne masa ne ya masa addu'a ne masa gafara Allah subhanahu wa ta'ala kaga umarni manzo Allah ya bai kuma ga nan Abi Hurairah yayi ga can ga can ga can hadisi masu tarihi yawa an gane a sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi wato halaccin mutum ya ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sanya soyayya ta cikin zukatan mutane da da ne abin Hurairah yayi yana bi da manzo Allah ya masa addu'a akan haka don haka sai da mana ba mai kin abin Hurairah sai mutum banza duk wanda yake yana kin abin Hurairah sai mutum banza ne saboda abu hore shi ne rawiyatul islam don haka din mai taba shi to saba addini yake so ya kai tsaye amma sai kake da abu hore saboda an san idan aka riga aka rusa abu hore to an riga an rusa sunna don haka din masu san taba addinin Allah sai ga farko ta fara jirawa abu hore sallallahu alaihi wasallam saboda sun san su rusa shi ke magana ta riga ta kare magana ta riga ta kare wannan kenan magana ta riga ta kare manzo Allah ya masa wannan addu'a cewa ya Allah bawanta abi hurai da mahaifiyarsa ka sanya soyayya su zuwa ga wato anishin mutane mutane ana ana nufin mai mumine ana nufin mumine ilan da kamar yadda zama a ruwa cikin sayi muslim da musulman imam ibn hanbal amma ga annas ana aika ne ya shafi lafazin annas ya shafi musulmai da kafirai to kafir za su abin hoyo ai ba za su shi to da haka annas anan wato al'am ne yuradu bil khas kamar ne go a wata ruwaya ta muslim da ahmad cikin musnad nasa an gane da kyau da haka akan iya kawo lafazin annas ba wa ana nufin mutane gaba da ana nufin mai wani bangare wani bangare na mutane sannan kuma dan musulmai ai su ne mutane dukkan wanda ba musulmi ba ayin nasnas nasnas laysu bin nas wa illa ma hum nasnas an gane haka Al-Hasan al-Basri ya faɗa da isnadi mai rauni zuwa gare shi cikin gatul auliya ta Abu Nu'aym yace mutane a wannan zamanin ba mutane bane nasnas ji Al-Hasan al-Basri tabi'i yace ba mutane bane shibhun nas an gane da kyau dabbobi sun fi su hankali sun fi sanin ya kamata to haka nasnas ne laysu bin nas to da haka sai aka ce ilan nas saboda musulmai su ne mutane duk wanda ba su ba musulmi ne to da aka ce annasun sai a ce ana nufin kuma ke banta su ba dukkanin mutane kamar inda aka ce idan idza qila hum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم كما يعلم متى سكي إيماني a lokacin da suwa ake yi sahabbai ake yi. gashi abin nan alladhina qala humun nasu inna nasa جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين قال لهم الناس كاج الناس متن دين ما زاغت مسا الناس هكا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما كاج الناس غير كتن تفسيري أنا نفهم من ذا haka hadisin Anas bin Malik wanda yake bukari da Muslim ɗaya daga cikin lafazan sa da balaraban tsoyo zo yi fitsari da ya faru fa zajarahu nas sai mutane suka taka masa tsawa suwa suka taka masa tsawa sahabbai da mutum suke cikin masallaci amma za ka ce fa zajarahu nas an gane to zaka anan ahibbahu ma ila nas al'am ne yuradu bihi al-khas lafazun ne a wato ana nufin mu'mine kenan musulmai sana ce abi huraira Allah ya azurta shi da da wannan dukkan mumini mai san Allah mai san manzara zai so abi huraira zai so abi huraira musamman kuma wanda yake harkar hadisi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle kuwa ba zai san ma lokacin da kaunar abi za ta zo masa a saboda yadda zai ga ruwayoyinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwa da yawa الله يبارك مساء الخير نعم الامام البخاري رحمه الله آه، يتي باب بر الوالدين بعد موتهما آه وانا بابي انا بياني جمال كوتا ساوى mahaifa bayan mutuwarsu kyautata wa mahaifa bayan mutuwarsu nuni a kan cewa wajen kula da mahaifanka ta fuskar kyautata musu ba wai yana taƙaituwa ba ne a lokacin da suke raye a'a har bayan ne rayuwarsu matuƙar kai din da kana ne kana raye shi yasa annabi isa alaihi salam ce ne وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا باتن يا تيمي ما دمت حيا an gane ba mutukar muddin ina mai rayuwa to kuma ni ne biyayya ne cikakkiyar biyayya ga mahaifiya to mutukar mutum yana raye to wajen kula da iyaye bai so irin kansa ba قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما قال نعم احتفال أربع الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاض عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من كبالهما آه، الإمام البخاري رحمه الله باين يقول له أن باري شيخ ميكا وحديثي تهيأ ما لم ينسى أبو نعيم يتحدثنا أبو نعيم ليس نظر نعم الفضل بين دكين آه شي دكين ليه آه sunansa na'am tunda an ce laqab laqabu fa masmuhu to mai sunansa amr wato al-fadl bin amr amma ya tare da al-fadl bin dukai wani shekara rasu na ɗari biyu da sha takwas zuwa sha tara yana da gaske da nawa الستة واسطة أو مباشرة نعم نعم إمام البخاري ده إمام أحمد بن حنبل مباشرة آه بقية فهم واسطة مسلم كلام أبو داود ترمذي نسائي ابن ماجه وتوسو مال من مال منصر kuma malami imam bukhari da imam ahmad bin hanbal yana daga cikin rijal al-jama'a sannan akwai wanda ya tambaya kwanaki cewa game da malaman imam bukhari guda 33 wanda suka yi wanda ya yi ruwaya ta hanyar su wasatan da mubasharatan to ga wani ma ka samu sai ka kara lokutan baya mun faɗi wani to ga wani sai ka kara abu na amina daga cikin wanda imam bukhari ya yi ruwaya gare su wasitatan da kuma mubasharatan an gane wanda shi wannan mutakaddim ne akwai abu nu'aym ahmad bin abdullah mai kilat al-awliya shi wannan mutaakhir ne akan wannan sanan da bayani ya gabata قال يتي حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عبد الرحمن بن الغسيل ثقة yana daga cikin rijal na Imam Bukhari da Imam Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah da kuma Imam Tirmidhi fi Shama'i Imam Tirmidhi fi Shama'i sai dan to ware ruwa ta hanyar sa ba cikin asabu sitta Imam Nasa'i sai kuma Imam Tirmidhi fi Sunan amma ya riwaya ta hanyar sa wajen Sunan a cikin ashima'il muhammadiyya nasa rahimahullah wanda ya rasu a hijira ta annabi muhammad sallallahu alaihi shekara 172 Abdurrahman bin al-Ghassi haka ake kiran kiransa amma hakikanin sunansa shine Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzalata wato hawwalata kakan kakansa Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah kaga Abdullah shine wa kakan shi Abdurrahman bin Hanzalata Hanzalata kuma ne kakan babansa an gane to akan ce masa dinul ghasil saboda ya halatta a jigina mutum zuwa ga kakansa mun sha faɗin wannan ghasil shine hanzala domin ya samu shahada a yakin Uhud shekara ta uku bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana dauke da janaba ya fito zuwa ga jihadi yayin da manzo Allah ya yi kira ko sai an fara mayon kan janaba ba da janaba a jikinsa dan haka sai kuma ya samu shahada sai manzo Allah ce ra'aytul mala'ikata tughassiluhu na ga mala'iku da ido na suna masa suna masa wankan da raba to daga sai ake ce masa ne ghasilul mala'ika daga sai ake ce shi Abdurrahman ibn al-Ghasil ai ibnu ghasilil mala'ika dan wanda mala'iku suka masa wankan da raba wannan daraja ce ko ba daraja ba daraja ce saboda bin Allah kana shi kuma ce a khabarani ashid an gane ba ashid ke fi kyau samar usaid ashid bi fathin hamza ashid bin ali bin ubayd ah, wanda fiqan yana daga cikin rijal na imam abu dawud da imam ibn majah su biyun nan kadai su ne suka ruwa ta hanyar sa cikin ashalul kutub as-sittah an abihi ga babansa wa kenan aliyu bin ubay wanda majhul yana daga cikin rijal na imam abu dawud da imam ibn majah su kadai suka ruwa ta hanyar sa ko majhul domin babu wanda aka san yayarwa ta hanyar sai dan sa shi a shi sannan babu wanda abin nan dinsa kuma sai ibn hibban ya ambace shi a kitabul siqat wanda ibn hibban kuma ma'rufun na bitasahuli fi tawfiqil majhulin kama annahu kuma mutashaddid ahyanan fi tajrih kama fi kitab al-majruhin lahu an da haka majhul ne kuma majhul din ma'anar majhul ayyi annahu sami'a fi lalle shi yaji aba usai shine malik bin rabi'ata dai daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rasu da tana shekara 60 wasu masu kan shekara 30 amma 60 ne shine daidai yuhaddithu alqawma yana zantar da waɗannan mutanen abin nufi almajiransa da suke tare da shi kare sai ce kunna mun kasance inda nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wurin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qala rajul sai wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzon allah sallallahu a ruwaya cikin sunan abi dawud da kitabul adab cewa mutumin yana daga cikin ne min bani salima kabila ta banu salima wanda bangaren al-khadar domin daman kabilin madina bangare ne al-aus da al-khadar ku ne kuma banu salima da banu harifata banu salima bangaren ne al-khazar banu harisa ta kuma bangaren ne al-aus sannan sai kabilun da suke makotaka da su su ne kabila ta banu kailuka da banu nazir da kuma banu uraira min qaba'il yahud daga cikin kabilun yahuda da suke kewayen ita madina an gane a lafazin ibnu majah cikin من ابن ماجه كتاب الادب سوى من بني سليم من بني سليم اما انا كسكوري ابن ده يكي من بني سليم فانا كما بنو سليم ذاك تجي كفر اللام بنو سلم بنو سليم دي كسر اللام فانجاني با إيه، سنان سي آه، ابنن آه، كامرو سليم amru bin salima imamun qaumi an gane to waɗannan cikin a cikin sahabbai da kuma bangaren dangantuwa zuwa kabila su bin nan kada yake wa kasar banu salima da amru bin salima sai bayan sahabbai to aka iya samu kuma da ake kira da salima an gane da kyau ba kamar amru bin salima alhamdani kaga shi amru bin salima kamar yadda ibn makula ya gabin su aka cikin al-ikmal duk da wasu kuma ce masa amru bin salama an gane yace hal baqiya shin yayi ragowa yayi sauran min birri abawayya na kyautatawa mahaifana shay'un shine fa'ili din wani abu ba'ada mauti ma bayan mutuwar su abaru kuma wannan zan ci gaba da kyautata musu da shi hal baqiya baqiya yabqa baqa to idan ka ce shi shine ragowa daga na ka samu wanzuwa baqiya yabqa baka amma a alugatu kai su kuma sukan cewa baqa ya baki baqa ya baqi baqa an gane abin da ya saura kenan kare sai manzo Allah ce na'am eh akwai khisalun arba'un akwai wata ababai guda hudu su ne kamar haka addu'a lahuma wa istighfaru lakum yi musu addu'a da kuma nema musu gafa wato yi musu addu'ar Allah ya ni'imta su da ni'imarsa sannan kuma Allah ya gafarta musu kurakuran a lafazin al'imam abu dawud cikin sunani a abi dawud da ibn majah cikin sunan ibn majah a kitabul adab ay as-salatu alayhi badal na addu'a lahu as-salatu alayhi to duk ɗaya ne domin as-salatu fil lugha hiya du'a daga sallah yusalli salatu hakan ce sallah fulana idan da'a idan yayi addu'a sanaka aslu salat al-lugha ad-du'a Allah ya khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum wallahu samiu alim ah, wa salli alayhim ay wada lahum kai musu addu'a da haka ma yazo hadisi cikin sahih muslim asalin sa yana cikin sahih bukhari ma ruwaya ta imam muslim cikin sahih muslim game da walima manzala ce in an kira mutum zuwa ga walima to ya amsa fa in kana muftiran falyakul idan bai azumi sai ya ci abin walima wa in kana sa'iman in kuma yana azumi falyusalli na gidi kenan falyadu ma'ana ya addu'a an gane kyau don haka wancan lafazin da wannan lafazin duka ba ne babu bambanci abu na biyu shine wa infaru ahadihima da kuma zartar da alkawarin abin da ya shafi wasiya da wani umarni da suka bayar na aiwatar a zartar da shi ba su bai saba wa shari'a ba a lafafin ibn majah cikin ibn majah kitabul adab wa ifa'u ahadi wa ifa'u me kenan cikawa ifa'u masdar namiji na masdar namiji eh aufa wannan fi'ili ma dinsa mudari insa ba yufi ifa'a jamil to duk dai a al-ifa'u da al-infaq duk abu ɗaya abin nufi dai tsayuwa da ne da wasiyar sa sannan wa ikram sadiqihima da kuma girmama abokinsu wanda wannan ka san abokin mahaifinka ne wannan ka san kawaki ta mahaifiyarka to ka girmama ta ka kula da haƙoƙinta da fuskan tsare zumuncin da yake tsakaninta da mahaifiyarka shine ikram girmamawa kamar yadda Allah ce wa kullahu ma qawlan sai ne kariman kariman to nan ma wa ikram ma'ana a samu karamci ka zanto mai karamci game da abokan iyayenka kar ka zanto mutum mara karamci dan abin da ka samu dauki ka bayar kar ka raina wannan shine karamci an gane kyau ah, abu na uku abu na hudu wasilatul rahim allati sannan kuma sadar da zumunta wadda la rahima laka wadda ba babu wata zumunta ta tare da kai illa min qibali ma sai ta gefen to irin wannan zumunta ka kula da ita wato zumunta ta dangantaka ta kusanci ma. zumunta ta ɓangaren surukata aure ya hada tsakanin ka aure yar ne ka aure yar to ka kula da wannan zumunta zumunta ta ɓangaren shayarwa wannan wannan ta shayar da ke wannan abokin shayarwa ke tare da shi aka shayar aka shayar da to ka kula da wannan zumunta sannan zumunta ta bangaren abin da ya shafi mai haihuwa wannan an haife ku tare mahaifin ku daya ko mahaifiya daya ko kuma mahaifi daya mahaifiya daya ko wani abin da yake mai kama da haka shine abin da ake da la rahima laka illa min ibali an gane wannan hadisi a isnaduhu yi bai inganta ba saboda shi a Ali bin Ubay wanda majahul an gane majahul hadisi ne yi bai tabbata ba duk da ma'anarsa ma'ana ce mai kyau kuma bayan imam bukhari haka al-imam abu daud ya fitta shi cikin mani abi daud a kitabul adab haka al-imam ibn majah shi ma fitta shi cikin ibn majah a kitabul adab haka al-imam ahmad bin hanbal ya fitta shi cikin littafin sana musnad haka al-imam ibn hibban shi ma fitta shi cikin sahih ibn hibban nasu haka imam al-baihaqi ya fita cikin ah, asnan kubra haka al-imam abu abdullah al-hakim an-nisaburi shi ma fita cikin al-sadr na sa ta hanyar shi wannan ali bin ubay wanda kuma majhul don haka hadisi ne wannan da'ifun ismat an gane da kyau duk shi ah, abu ya inganta shi ya inganta kuma an ce zahabi ya goyi bayansa to wannan kuskure dama shi a al'imam abu abdullah hakim mai saburi yana daga cikin wanda suke da tasahulanci kuma sannan littafin sana al-mustadrak rahimahullah malamai na hadisi suna da wani salo na abin da ya shafi rubutu kamar yadda yahaya bin ma'in abu zakariya imamul jadu wa sa'adil rahimahullah yake faɗa kamar yadda yake cikin tarihu bagdad na al-khatib al-baghdadi yake cewa wato ainihin tanmish sun mafattish ma'ana ka tara hadisan sannan daga ba kuma sai ka yi bincike wajen tantance su to malaman hadisi suna da wannan salo din na kokarin tara hadisai kowane iri daga ba kuma da niyyar za a zo a tantance wanda sun tabbata wanda ba su tabbata ba to kuma daga baya kuma sai ga mutum da ya samu yayi wannan ba Allah ya kabura ya wasu to shi al-Imam Abu Abdul Hakim ne saburi daga cikin abin da ake ambatawa wannan shine abu na gaba daga cikin abubuwan da suke bayu aka samu hadisai mawdu'ai cikin littafin sa da munkarat da shawaz da ainihin da'ifat da sauransu to bai samu ya tantance littafin ba sai kuma Allah ya yi ya karɓi an gane amma fil jumla littafi ne mai kyau kwarai da sannan kuma ɗoriya dama shi abu abu hakim ne saburi akan haka yana da tasahu yana da tasahu don haka za ka iya samu ya yi bayani akan rawi cewa wannan rawin mai rauni ne amma kuma sai ka samu kuma ya inganta hadisin da kuma cikin al-musaddaq kamar Abdurrahman bin Zaid bin Aslam a littafin sa al-Madakhal ya soke shi ya soke shi amma kuma ya inganta hadisin da kuma cikin al-musaddaq an gane saboda haka akwai ire-iren wannan abubuwan da yawa don haka dai a takeice wannan hadisi da ifi ne amma kuma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau a wannan hadisi mun fahimci yadda sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yake zama wurin shi manzo Allah dan karɓa ilimi inda ce kunna inda nabi mun kasance wurin annabi Muhammad wanda wannan inda din take hukunta ko me ladabi wato suna zaune gaban manzo Allah zama wanda ya kunshi ne ladabi da girmamawa dan haka sahabbai da yawa suka faɗa irin su Abu Dharr bin Gifari tun bin Dinar al-Gifari kamar da yake Musnad al-Imani an bin Hanbal da wani sa cewa in suna zama gaban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka ce tsuntsaye ne a tawukan. kansu wato suna tsoron su motsa tsuntsayen su tashi ba sa iya motsawa saboda ladabi da girmamawa da ainihin manzo sun sannan a wani hadisi mun fahimci yadda sahabbai suka zo su tambayi manzo Allah sallam kan abubuwa na addini da kuma na rayuwa sai yadda wannan ya zo yi ne ya zo yi tambaya akan gashi mahaifansa a sirrin su shin akwai ragowar wani abu na haƙƙin su wanda zai shiga da kula da shi ba da su manzo Allah ya yi masa bayani sannan kuma wani hadisi mun fahimci kwaɗayin sahabbai wajen aikin alkhairi yana maka fahimci taka ta da bayan iyayen sirri su kuma zo ke tambaya ko na abu da ya saura? wani yana ne kwaɗayin sa da alkhairi kaga inda ba kwaɗayin yin hakan kaga zai zo ya tambaya ai shi kenan kawai sai ya kama gaban ka ci gaba da harkokinsa amma tambayar da ya yi cewa akwai ragoro na abu na kyautata wanda ci gaba da yi musu wannan sai tuna ce zuciyarsa har yanzu rayayya ce game da abin da ya shafi aikin alkhairi suna wani hadisi mun fahimci kuma shar'antuwar yi wa iyaye addu'a wato addu'a ta Allah ya haskaka kabarinsu Allah ya ni'imta su da kuma nema musu gafara nema musu gafara wannan ala wajen kusus amma ala wajen umum kowane musulmi yana da haƙƙi a kanka nake yi nake nema masa gafarar Allah subhanahu wa ta'ala kowane shi kamar da ni wannan karatu ne baya shi yasa Allah ya siffanta mutanen kirki sune ne walladina ja'u min ba'dihim يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم to haka Allah ya umarci manzo Allah fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum haka annabi Ibrahim rabbi ighfirli wal walidayya wal mu'minina yawma yaqumul hisab haka annabi Nuh rabbi ighfirli wal walidayya wa liman dakhala bayti mu'mina wal mu'minina wal mu'minat wala tazid az-zalimin illa tabara an gane to wannan haƙƙun ne a haƙƙi ne gaman ne wanda iyayen ka sai shigo ciki mutukar musulmai ne sannan kuma akwai haƙƙun khas haƙƙi kuma wanda yake bantacce na nema musu gafara ta musamman su a karan kansu an gane kyau domin fahimta ka cikin wannan hadisi sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma tsayuwa da wasiya da kiyaye suka yi da umarnin suka bayar matuƙar dai bai saba wa shari'a ba iyaye sun yi wasiya da ayi kaza shine al'ahad wa infadu ahadi sun yi umarni da ayi kaza to matuƙar wannan abin da ya saba shari'a ba to a azartar da wannan umarni ne sannan mun fahimci kuma wato ainihin wajabcin kula da haƙƙoƙin abokanan iyaye wani ka san abokin mahaifin ka to kada ma mahaifin ka yarda kuma shi kenan ku hada hanya kana sun koyar da kai sai ai wannan dusu suka cinye kuɗin baban mu da hmm. yawa kuma shi ke taimaka baban naka baka sani ba ya hata ne eh, amma saboda baka samu kaso mai yawa sai suka cinye kuɗin baban mu ai baban ba shi ke ba sun ibiya to me kuma shi ke tallafa masa me ba shi yake min baban naka ma ba shi ina za a yi to kaga wannan rashin albarka ga rayuwa ke abokin mahaifi ai mahaifi daura mahaifi ya mahaifi ya ce an gane da kyau shi yasa mutanen da suka samu albarka mai yawa saboda kula da zumunci sai ka taso a ku wasu ma ba za ka ɗauka ba 'yan gidan ku ba za ka ɗauka a su ma 'yan ku sai tafiya ta ji a gano a shi yaran makota ne in dai gida ban gida ne za ka samu haka zaki tsammani ko yayi ka ne amma sai tafiya tafiya sai gano ai yaran makota za a je a gidanku suke kwana a gidan ku suke karkom kudin makaranta baban ka ne ke biya musu ɗinkin sallah in ka ce za a wa yara gaba ɗaya da na makota da za a tattaro a musu kashi haka in abinci za a ci za a haɗu a kiyayya eh, a haɗu a kiyayya wanda gidansa shi ba a samu an yi da nama ba wani kuma an yi da nama sai samu ya ci nama saboda an zo an masu wani kuma a shi kifi yake so ba nama ba to sai ai sa'a kuma wani shi nama a kai miyan nama kai to saboda wannan haɗuwar da za a yi a ci abinci sai ya ga ya samu ya ci kifi a dalilin Ahmad kaga duk wannan zumunci wani kuma a'a matan ta tafi anguwa saboda ka ba a girka masu abinci ba to dalilin ana haɗuwa a ci abinci tare sai ya zo ya samu ya ci ba sai ya je ya siya ba a restaurant ko shaba'an ko wani abin da yake ne kama da haka wani kuma a'a matar tana gida amma babu damar a girka abinci saboda haka matar sai ta shiga wajen mata shi kuma sai ya zo wajen maza sai a haɗu a shi ba ta rama da wani ya san cewa me ake ciki ba sai a samu albarka ba a ci abinci a abin nan a samu albarka ba wai albarka irin yadda ake faɗa ba cewa wai albarka suna karshen abinci saboda haka sai a suɗe kwano a abin nan wani abu ne daban kuma eh, ba wani ake ne ba hatsuwar a ci to akwai albarka haka hadisi na cikin sunan abi dawud ijtani'u ala qur'anikum yubarik lakum fi haka manzo Allah fa kafa hadisi shi suna bi dawo sai Allah ya sanya muku albarka shi yasa yanzu ana gama sallar magana mutum sai ya tsira sai ya sai sai sai kullu kofa a zuba masa abincin kuma ya kafa shi ya ci rabi rabi kuma sai dai a zubar a kwandon shara zaman da ake kenan wai wannan wayewa kenan an ci gaba saboda haka sai Allah ya zare albarka amma in haduwa ake sai ga Allah ya sanya wa al'amura albarka wani tuwon laushi ake wani tuwon masara ake wani tuwon dawa wani shinkafa kaza wani sakwara wani kaza to wanda kuma shi shi bai saba tuwon dawa ba sai shi ma fara tabawa ta zama abin marmari a wurinsa wanda kuma shi tuwon dawa shi ya saba da shi bai saba da shinkafa kaza ba to shi ma sai taɓa shinkafa kaza kaga shi kenan sai a samu albarka gaba ɗaya to amma dai an rasa wannan don haka shi yasa muke cikin matsala Ah, rowa ta yi yawa cikin al'umma wai rowa wai ne wai kawai ya kasance rayuwa wani ai ya san kuɗi abin ne marauci ne to kaga akwai matsala kenan akwai matsala kwarai da gaske to wajibi ne kula da ainihin ah, abokanan iyaye abokanan yayu abubuwa wanda suka girme ka abubuwa irin wannan ne wannan hadisi ya nuna mana haka Allah samu dace الإمام البخاري كان حدثنا أحمد بن يونس آه، كان حدثنا أبو بكر قال عن عاصم قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه فيقال ولدك استغفر لك آه، الإمام البخاري رحمه الله يكاون أثر سهنجر مال من أحمد آه، يتي قال حدثنا أحمد بن يونس شيني أحمد بن عبد الله بن يونس يونس من كاتنسني أبو عبد الله وانا فكر من الثقاء ya rasu da suna da shekara 227 yana daga cikin rija na asita imam bukhari da imam muslim da imam abu daud mubasharata bakiya kuma wasata ma'ana malami imam bukhari ne da imam muslim da imam abu daud amma kuma malamin malaman imam tirmidhi da imam nasa'i da imam ibn majah an gane قال يتي حدثنا أبو بكر shine abubakar bin ayyash wanda ake yi wa laqab da shu'uba abubakar bin ayyash wanda al-aslu fihi annahu thiqatun thiqa ne sai ya sani ikhtila a kashin rayuwarsa saboda haka ruwayar ta karɓaɓɓiya ce in dai ba ruwayar da aka rawaito bayan samuwar wannan ikhtilafi kuma su zanto da matsala abubakar bin ayyash shu'uba wanda yana daga cikin rijal na al-arba'a abu daud da imam tirmidhi da imam nasa'i da imam ibn majah sannan imam muslim fil muqaddima da kuma imam bukhari makarunan bigayri cikin sahihi dan haka ba za ka tuna daga cikin rijal na Imam Bukhari ba sai sai ba za ka tuna daga cikin rijal na Imam Muslim ba tunda Imam Muslim da yi ruwaya ta hanyar ta cikin sahih Muslim a yayi ruwaya ne fil muqaddima to ruwaya Imam Muslim ko fil muqaddima daban take da ruwaya sa fi sahih dan haka hukuncin hadisin ma da yake a muqaddima daban yake da hukuncin hadisin da yake cikin sahih Muslim sannan kuma idan ya zama na Imam ya yi ruwaya ga rawi استشهادا با استشهادا با شو بلاجة تينا دا جتكين رجال البخاري وشين سيد البخاري تكاي تكاي دريجة تينا دا جتكين رجال البخاري وشين سيد البخاري استشهادا عن جاني معنى بخاري يا كوشي اما اي طيب شاهد بواي اما اي طيب شيني اتني با بواي اما طيب شيني اتني با يا رسول كما هيدا اتنا الشكرا دريدا sannan malamin alkur'ani gane ba a abokin ruwayar hamsu bin suleiman ne an asu gane ba ba akwai ruwayar su hafba an asu to kuma akwai ruwayar su shuba an asu to shuba wannan shine abubakar bin ayyash an ayatin ga ayatin shine asim bin zahada nasr al-kufi wanda ya saduqun ne yana daga cikin rijal na ainihin ah, al-arba'a Abu Dawud Tirmidhi ah, Nasa'i ah, Ibn Majah da kuma Imam Bukhari da Imam Muslim matsarunun bidai tare da wani su wato istishharin ta haka duk da Bukhari ga asin haka Imam Muslim to istishharin ba ihtijajan dan haka ma yayi ruwa ta hanyar sa mu'allaka shi Imam Bukhari kuma ya ruwa ta hanyar musulan istishhada shi asim bin bahadara ta shi ake da asim bin abin mutu al wato a malamin alqur'ani kuma sannan masanin hadisi malamin alqur'ani kuma masanin hadisi na ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya rasu hijira ta manzo Allah suna shekara 128 ثمرات هذا جسنا القراب السبع القراب السبع عن جانب شيعات سورة انت بكي عبد الله بن كثير المكي عبد الله ابن عامر النشاني آه، ابو امر البصري الاخوان حمزة الاتصائي الامام نافع سيكون الشيء الامام عاتي جين بهدر عن جانب عن أبي صالح شيكم جاء أبي صالح أبي صالح آه، من اسم نصر ها سهيل هاي آه. من كلام تاريخ أبايك باب جزاء الوالدين سهيل اسم نصر سهيل بن أبي صالح أما شيء أبي صالح نصر ذكوان akan masa lakabi da as-sannan saboda yana sai da mai yakan je kufa ya siyo mai ya kawo shi an kasuwa ne kuma gashi malamin alqur'ani malamin hadisi wata shekara ya rasu na a ka koma mun fata dari da daya dari da daya rasu ko shi da suna shekara dari da daya sannan yana daga cikin na aljama'a shi kuma an abi huraira ji abi huraira radiyallahu an Allah ya kara masa yadda kala yake turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatu akan daukakawa ga mamaci da ake daukakawa darajarsa ba'da mautihi bayan mutuwarsa ayi ta daga darajarsa ayi ta daga darajarsa fa yaqulu sai ce ai rabb ya Allah ayyu shay'in hadhihi wannan wani abu ne kuwa Bana ya ga tarin lada da darajoji fa yuqalu sai a ce da shi waladuka ɗanka ne istaghfara raka ya nema maka gafara wannan gafara da ya nema maka ita ce ta sama maka wannan abin da yake gani na darajoji da kuma tarin lada da ke an gane ba saboda haka zaka wa wala duka zaka ce wala daka duk iwasin da zai dauka a wannan a asar isnaduhu hasan saboda shi asin bin bahadar isnaduhu hasan ya tabbata zuwa ga abi hurairah radiyallahu anhu da isnadi hasan wannan asali na abi huraira radiyallahu an kuma ya zo marfu'an zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar yadda ya cikin littafin Ibn Majah da kuma musannaf na Abubakar bin Abi Shayba a kitabul janaiz da kitabul du'a da kuma الصحيح لابن حبان مسند الامام ام بن حنبل المؤجم الاوسط من ابو القاسم الطبراني ده مسند البزار كمان بيجي في كشف الاثار ده من الداري ده ونن اشناري وصل جسينسو سن امبتشي ونن لفظي an gane kamar shi imam ibn majah cikin sun ibn majah kamar imam ibn abi sheba cikin musamman wasu kuma a ɗaya ɓangaren suka ambata na hadisi cewa alƙimɓaru isna ta yi ashara uƙiya wa uƙiyatun khairun ma bayna as-sama'i wal ard wasu su iya wannan lafazin suka kawo wasu su kuma wannan lafazin shi suka kawo wannan makaranta don haka a takaice hadisin ya tabbata mawqufan kuma ya tabbata sannan ya zama a matsayin magana ta sa'id bin musayyab magana sa cikin musannaf ibn abi shayba bi isnadi sahih a matsayin magana su an gane a to wannan abin da yake faruwa akan samu hadisi ya zanto mauku ga sahabi a matsayin maganar sahabi kuma akan samu ya zanto marfuwa a matsayin maganar manzon Allah sallallahu a lokaci daya to wannan bai cutarwa mutukar isnadin ya tabbata ga kowanne saboda shirawi wani lokaci yakan yi nishaɗi na mai na faɗan hadisin tare da jinginawa zuwa ga wanda ya daga wurinsa wani lokaci kuma babu babu wani nishaɗi kawai sai faɗan hadisin to wanda ya ji shi sai ya rauto a matsayin maganarsa wanda kuma shi ya ji a lokacin da ya jingina zuwa ga wanda ya gare sai ya rawaito a matsayin ne wato ainihin maganar wanda ya gare shi a matsayin hadisi marfu'i zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan akwai shi kamar yadda Imam Muslim ya yi nuni zuwa ga ka a muqaddimar sa ta sai Muslim haka kuma al-Imam al-Khatib cikin littafin al-Kifaya fi ma'rifatu usul ilm riwaya har ma al-Khatib yake cewa saboda wani lokaci a babin fatawa an iya tambayar sahabi a barin fatawa sai ne hukunci kaza kawai sai ya faɗa hadisi ba tare ya ce manzo Allah ne ce to shi wannan kawai sai sai ya bada hadisin a matsayin mai mawqufa a matsayin magana shi wannan sahabi wani lokaci kuma shi wannan sahabi ya zauna a makaranta zaman ba da karatu raga sai ya ambaci manzo Allah ce manzo Allah ya gaya mana ana kuma matsayin ne koyarwa ke ba a matsayin ba da fatawa ba raga su ina almajirin sai su rawato shi a matsayin ne marfu'an kuma an gane da kyau saboda haka mutukar isnadi ya tabbata na kowanne to Allah alwaq bai cutar da shi mutukar kowanne ya tabbata sai dai idan an samu illa shi isnadi an gane da kyau saboda haka wannan asar na abi huraira hadisi wannan ruwaya yana ne yana ainihin kara fito da ma'anar ainihin wancan hadisin na baya duk da ya gida mun ce bai tabbata ba ta fuskar ismari amma mun ce ma'anarsa kuma tana da kyau an gane da kyau sannan yana da shahid ma ta hadisin Abdurrahman bin samura kwatan kwatan sa cikin al-Mu'jam al-Awsat na Abu al-Qasim al-Tabarani da ismarin da yake akwai magana a kansa yana da shahid ta hadisin Abi Umama cikin sa Ibn Majah kitab al-Adab shi hadisin Abu Usayd ma'anarsa amma ba wai yanayin lafazin ba to wannan asali na abin hore na mana cewa addu'ar da ɗaya zai yi ga mahaifi ta kan yi ne kan riski mahaifi sannan mun fahimta a wannan hadisi Allah ya kan ɗaga darajar mamaci a sakamakon ne neman gafara da ɗansa yi masa sai Allah ya ne ɗaga darajarsa Allah ya ɗaga darajarsa dama kuma Allah ce wa likullin darajatun mimma amin wa ma bi bigafilin amma ka ta'malu wato daraja gurgudan aiki gurgudan aiki gurgudan daraja zaka samu gurgudan daraja da ka samu saboda haka ɗanka idan ya aiwatar da abu Ko kamar kai kai an gane ba da hadisi ya tabbata cikin sunani abi daud manzo Allah yake cewa ai dan mutum yana daga cikin aikinsa wa inna walada rajul min kasbihi ina ba da muna gane ba saboda haka duk abin da to kaman kai kai za haka yana daga cikin aikin ka nan bai cin karo da wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura saboda haka duk abin da na alkhairi da niyyar Allah ya sarar da ladan zuwa ga mahaifi to zai zai isa mutukar dai an kiyaye sharuɗan karɓan aiki da mutum zai yi to ina ganin sai mu tsaya a nan Ah, abin da muka faɗa daidai Allah ba mulada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana eh, game da hadisin a ah, Juraidu a ah, wancan satin game da ruwayar taba cikin yaron da yi da zungura kansa na gina ga Bukhari ko to ruwayar Muslim eh, ruwayar Muslim da shi a al-Imam Ibn Hanbal cikin Muslim nasa wannan kenan sai kuma ita ruwayar Imran bin Husayn mun gane da kyau wannan kenan wanda take cikin al-lamu jalal awsat wa bi hadha kadri kifaya alhamdulillah rabbil alamin رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين wannan yana tambaya game da menene hukuncin gemu a musulunci hukuncin gemu a musulunci wajibi ne eh, wajibi ne tsaye da gemu eh. haka hadisin abi huraira da hadisin abdullahi bin umar suka nuna wanda yana bukhari yana yana ainihin a sahih muslim ta hanyoyin sahabban guda biyu wannan muslim ya rawaito wannan bukhari ya rawaito yace to kuma zuwa iya zuwa iya ina ne iya ta shi gemu eh gemu zuwa inda ya tsaya eh wannan shi dai iya inda ya tsaya to shi ke Qur'an ne iya kasa in ya kai kamu eh, ya kai kamu uku to dige mu Wanda shi ne aikin ah, Abdullahi bin Umar wanda yake cikin ah, sahih Bukhari ah, cewa in yi aikin hajji yakan kama gemunsa kamu ɗaya abin da ya tsoro to sai ya cire to shi kage shi kage musu ya kai kamu da to kai na gaba ya kai haka kuma shi sai a lokacin aikin haji domin yana daukan cewa yin hakan yana daga cikin aiki da barin Allah sun mal yaqdu tafafahu wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil bayt al atiq sannan sai sai karkade duk wani abu na datti da kazanta tattare da yana gani kamar ragewa wannan dan dan turaren gemin za su abin nan su dan ciccire yana daga cikin tsafta to da haka sai aikin haji ko umara yake shi a abdullahi gini wato aishin umar radiyallahu anhu tare kuma da ragowar sahabbai sun saba masa kan haka hadisin kuma da yazo cikin jami'i tirmizi cewa manzo Allah ya kira giya mun na hadisi ne bai fi jiddan bai tabbata ba bai tabbata ba sana ka suka gemu wannan shi saboda Ka aski gemu ne daga cikin canza halittar Allah saboda daga cikin canza halittar Allah aski gemu kuma dama abin da shaitan ya ce ke wala amurannahum fala yughayyirunna khalqan saboda shi na Allah maka bewa baka gemu sai ka bari domin koyi da manzo Allah sallallahu da kuma sifa ta ainihin kamala sifa ta cewa lallai wannan mutum ne ne tsatsan mutum kuma wanda ya san me yake ban gama ba yau hmm. wannan akan gemun ne to na'am eh saji yana daga ciki bi yana daga ciki eh amma ni sajin ne bayan da shi ba askewa ne yau eh yawa ina kwarai kuwa eh ka gema ba na shi da yawa yanzu kallon mun kadu ba da sai ga san tara saje da abin amma mu kuma gashi ba abin to haka abin yake halitta ce mm. gyara shi sa masa mai da abubuwa eh ka sa masa mai ka abin nan eh, yana da kyau dan yayi kyau ba yana da kyau yashe eh, yana da kyau kwarai da kyau ya eh, akwai azaba mana wa man ya'ti Allah wa rasulahu fa inna lahu min nara jahannama khalidin fiha to kaga afike ba saba Allah bane ba saba manzo Allah bane annabawan Allah ma suna bari gemu ga annabi Harun ne shi ne kare ibn umma la ta'khud bi lihiyati banabira da nake ya shige mu an gane shi wannan shi to Allah ya sa mu gane wallahu a'lam a wannan yace kuma shi game da kutubatul haja za a iya ƙari ko kuma akan iyaka kutubatul haja so za a takaita domin ya zo suna cewa wa man yudlil fanta lahu waliyan murshida eh masu haja in ita za zaka bude khutba da ita ko a karatu da ita ko abin da yake mai kama da haka to iya lafazin da manzo Allah ya fara shi za ka take shi a kansa wanda ya tabbata da ainihin isnadi sai dai kuma ta zo a ruwayi wani lokaci manzo Allah yakan takaitawa lokaci kuma yakan karanta tare da wannan ayoyi an gane to wannan shi ne amma duk abin da bai tabbata ba ta fuskar ruwaya ita khutbatul hada din to ba za a shigar da shi ba inda ita zaka yi amma inda wata addu'ar ka za ka yi ta wannan labar kuma a matsayin addu'a ce yake sai kai kayar ka amma inda khutbatul hadar za ka yi za ka yi ta ne yadda manzon Allah yake a bisa isnadin da ya tabbata zuwa gare shi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam in ko ba ita za ka yi wata wannan za ka yi wata addu'ar ka wannan babu laifi musamman a bangaren rubutu malamai za ka suna gabatar da wasu addu'o'i bangaren rubutun misali ba ita khutbatul hadar din ba nuni akan cewa ya halatta an samu aikin magabata a wannan shine wallahu a'lam eh na'am akwai mai tambaya na'am sai ka ga kuma ka kini sallah na'am eh eh eh a wani hadisi kenan eh eh ah, shi ah, shi hadisin kuma ah, dan kafa a shahidin shine ai aika gaddai zuwa ga shi wannan dan uwansa da gane ba dan uwansa ta bangaren ne mahaifinsa nuni akan cewa mutumin da yake uwa daya ko uba daya ko dangantaka ta hada sai ka sadar da zumunci gare shi to me sababin tare da zumunci kage yana kuma zuwa ga su iyaye ne saboda haka wannan abin da yake kamar su kai wa dan haka tozo da dan uwa kamar tozo da su iyaye ne haka kiyaye haƙin dan uwa kamar kiyaye wato shin haƙin su iyaye din ne to wannan shine abin da ya bai Imam Bukhari ya kawo shi wannan hadisin shi Umar al Khattab karkashin shi wannan babu والنشيد سبحانك اللهم وبحمدك نصف إليك السلام عليكم ما شاء الله